Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan ya dafa fatan mun same ku lafiya. suna na sarfi hashin gumel tare nake da Murtala Faruk yana da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. yau ranar asabar bakwai ga watan oktoba na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da nake tafa da su murtala ba mukanin labarai mayakan hamas da ke iko a zirin gaza sun kai wani mummunan harin da ba taba gani irinsa ba kan isra'ila inda isra'ila ta ce akalla mutane 40 suka mutu kasashen ukraine da rasha sun kaddamar da sababbin hare-hare a kan juna a yau asabar akalla mutane goma sha biyar suka mutu wasu arba'in kuma suka jikkata bayan wata girgizar kasa da ta auku a yammacin a kasar afghanistan a yau asabar to kan labaran duniyan kenan cikin shirin za a ji cewa an saka dokar hana fita a jihar osun bayan da rikici ya barke tsakanin wasu garuruwa biyu makwabtan juna tsakanin shekarun jirgin jiya kan to abin a an kona gidaje da kuma shaguna shaguna aka yi kona a wajen a bangaren ya kan an kona shagunan mutane wallahi da mutane ya yi masu asara a kuma a hukumar nbc ta najeriya ta yi kashedin karshe ga gidan talabijin na arise bisa ta dokar yada shirye-shirye a makasudin bayar da wannan wasiƙa da muka yi jan kunne ga kafafen yada labarai musamman ma gidan talabijin na arise shine domin muna ganin suna nema su wuce gona da iri To daga nan za a ji cewa wani shirye da ke aikace-aikacen bunƙasa muhalli da aikin noma a Najeriya na ƙoƙarin samar da makamashin girki ta hanyar amfani da ruwa. Sai kuma shirin a dawo lafiya na wa ko makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. mayakan hamas da ke iko a zirin gaza sun kai wani hari da ba taba ganin irinsa ba kan isra'ila inda suka harba dubban rokoki a daidai lokacin da mayakan hamas da dama suka kutsa cikin kan iyakar da ke da tsatsauran matakan tsaro a wurare da dama tare da yi wa kasar dirar mikiya a ranar wani hutu isra'ila ta ce akalla mutane 40 ne suka mutu prime minister na isra'ila benjamin netanyahu ya ayyana cewa isra'ila tana cikin yaƙi kuma ya yi kira da a tattara tarin sojoji mamayar ta sake farfado da tarihin yakin shekarar 1973 kusan shekaru 50 zuwa yanzu ma'aikatar ayyukan ceto ta isra'ila ta ce akalla mutane 40 ne suka mutu a wannan harin da hamas ta kai a isra'ila adadin baya-bayan nan ya fito ne daga hukumar ayyukan ceto ta magen david adom yayin da ake ci gaba da gwabza fada a yau asabar asibitoci a isra'ila suna ci gaba da kula da ɗaruruwan mutanen da suka jikkata ciki har da wasu da dama da ke cikin mawuyacin hali Prime Minister Netanyahu ya ce Isra'ila za ta mai da kakkausan martani kan Hamas a bisa kutsen da ba a taɓa ganin irinsa ba. Wani babban ɗan majalisar dokokin Amurka ya ce Amurka ba ta son yanke hulɗar tattalin arziki da China ƙasa ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya. Amma tana neman daidaiton yanayi da kamfanonin Amurka za su yi aiki cikin 'yanci da walwala. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer yana jagorantar tawagar 'yan majalisar dokoki zuwa kasar china karon farko tun daga shekara ta 2019 ziyarar na zuwa ne a daidai lokacin da dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ke kara taɓarɓarewa yayin da jami'an china da na amurka suke ƙoƙarin asasa yiwuwar wata ganawa tsakanin shugabannin kasashen biyu joe biden da shi jinping a watan nuwamba Shuma ya kuma zargi kamfanonin kasar China da rura wutar rikicin ta hanyar samar da sinadarai don samar da maganin opioid a Mexico. Kasashen Ukraine da Rasha sun kaddamar da sababbin hare-hare a kan juna a yau Asabar. Harin da Ukraine ta kai ya kashe mutum guda a yankin Belgorod da ke kan iyakar Rasha a cewar gwamnan yankin. a bangare guda rasha ta kai hari da makami mai linzami a yankin odessa na ukraine a cikin dare jami'an yankin sun ce mutanen hudu wato mutane hudu suka jikkata a harin da aka kaddamar daga yankin crimea da rasha ta mamaye dakarun rasha sun kakkaɓo jirgin saman ukraine maras matuki a kusa da birnin moscow da sanyin safiyar yau asabar a cewar kamfanin dillancin labaran kasar rasha na tas a halin da ake ciki masu fashin baki na cewa hotunan tauraron dan adam sun nuna dogon jerin gwanon taragon jigilar kaya da ba a taba gani ba a tashar jirgin kasa ta tumangan na koriya ta arewa da ke kan iyakar koriya ta arewar da rasha sun ce zirga-zirgar jiragen kasa mafi yawa kan yadda aka saba gani a cikin shekaru biyar da suka gabata tana nuna yiwuwar watakila koriya ta arewa na samar da makamai ga rasha To nan ba da jimawa Murtala zai kama da karashin labaran duniyar. Kafin nan gwamnatin jihar Osun ta saka dokar hana fita har ta tsawon sa'o'i 24 biyo bayan wani tashin hankali da ya faru tsakanin wasu garuruwa biyu a jihar kan takaddama filaye wakilin hassan umar tambol na dauke da ƙarin bayani a sakamakon rikicin da ya barke a tsakanin mazauna garuruwan Efon da Ilubu da ke kusa da juna a jihar Osun saboda filaye. Gwamnatin jihar Osun ta sanya dokar hana fita ta awoyi 24. kan haka, rundunar 'yan sandan jihar Osun ta gargaɗi masu fada da juna da su shiga taitayensu Madan Yemisi Okpalola ita ce kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Osun. 'yan sanda Yemisi Mercy Okpalola ta ce ya kamata jama'ar su zauna lafiya da juna babu amfani ga fada su rungumi zaman lafiya ta kara da cewa tuni gwamnatin jihar Osun ta kakaba dokar hana fita ta awoyi 24. Ta buƙaci shugabannin al'ummar yankin da su ja kunnuwan mutanen su musamman matasa su daina fada tare da yin gargaɗi da cewa duk wanda an ka kama zai ɗanɗana kudarsa. misi Okpalola ta ce tuni rundunar 'yan sandan jihar Osun suka kama mutane da dama a game da rikicin amma ba san iya adadin mutanen da an ka kama ba. Ta ce rikicin a game da filaye ne wani mazaunin garin Efo inda ake rikicin ya yi bayanin halin da ake ciki ta wayar tarho. Sunana Muhammadu Dan hali Mai Shayi. Mazaunin Ifan ne. To a hali yanzu wani hali ake ciki a nan garin Ifan? To yanzu abu ya dan lafa saboda yanzu dai sai dai ma'aikata ne suke dan yawo. Kuma yanzu dai mun dan samu sauki kama tsakanin jiya da yau. An ce kwanan gado an yi ta ta kashi har da kona gidaje har ma da harbe-harbe da jikkata wasu mutane. Kamar shekaran jiya kamar yanzu duk abin yana na ana fama. Ga shekaran jiya din kamar yanzu ne sojoji da ma'aikata suka zo suka yi kokarin raba faɗan. An ce a rikicin an kashe wasu mutane. Eh haka ne. To kai ka ga kawo wani namiji ko mace wanda aka kashe waɗanda dai na ga an yi yaran da aka koro lokacin da sojoji suka zo za su yi wannan aikin yaran kai musu ganganci a nan da iban yara ne guda biyu waɗanda na gani saboda ba mu da nisa da wurin da aka harbe su kuma sun mutu har lahira sun mutu har lahira to ya dokar ta bacin da gwamnati ta kafa take aiki a halin yanzu a tana aiki saboda baya wace a wace kanin shekarun jirgin kan to abin ya tsawaita an kona gidaje da kuma shaguna shaguna a ta fi kuna a wajen a bangaren ifan kan hmm. an gugu na shagunan mutane wallahi da amma mutane ya masu asara kuma an jikka ta mutane wallahi oh, yanzu kan kowa na cikin gida eh yanzu dai mutane suna cikin gida tsakanin garin da hake ifan da can garin ilubu da ake rigima a kai yaya nisan wurin yake a nisan shi bai da wani nisa wannan na kallon wannan ne wannan gada kadai ta raba rikicin garuruwan ifan da ilubu dai da ke makwabtaka da juna da daɗaɗɗen rikici ne amma a wannan karon ya fi kamari inda an ka ɗauki lokaci ana ba ta kashi shi wanda ya yi sanadiyar raunata wasu jama'a ciki har da jami'an 'yan sandan jihar Osun. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umar Tambul wannan shirin na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ka ƙarashin labaran duniya. a yayin da ake ci gaba da neman tallafi ga miliyoyin 'yan kasar sudan da yaƙi ya daidaita rayuwarsu wani babban wata babbar jami'ar majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis ta yi gargaɗin cewa al'ummar sudan na rayuwa ne cikin mawuyacin hali kuma suna cikin haɗarin taɓarɓarewa idan duniya bata tashi tsaye don taimaka musu a lokacin da suka fi bukata ba alƙaluman majalisar ɗinkin duniya sun nuna cewa sudan ta zama ƙasar da ta fi yawaitar matsalar gudun hijira a duniya cikin gaggawa tun bayan da wasu manyan hafsoshin soja biyu suka jefa kasar cikin yaƙi kusan watanni shida da suka gabata kimanin mutane miliyan biyar da dubu ɗari hudu ne suka bar gidajensu zuwa cikin sudan ko kuma wasu ƙasashe makwabta a matsayin 'yan gudun hijira wannan na nufin kimanin mutane fiye da dubu ɗari uku kenan a kowace rana da yawa suna gudu ne ba tare da komai ba sai tufafin da ke jikinsu in ji clementine inkweta salami jami'ar ayyukan jin ta majalisar ɗinkin duniya a sudan jami'ar ta majalisar ɗinkin duniya ta kammala ziyarar mako guda a birnin geneva inda ta gana da kasashe masu ba da taimako a yayin da take neman goyon bayan ayyukan jin kai da majalisar ɗinkin duniya ke fama da shi a sudan akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu kuma wasu arba'in suka jikkata bayan wata girgizar ƙasa da ta afku a yammacin ƙasar afghanistan a yau asabar kamar yadda wani jami'in kula da bala'i ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters alkalumman sun samo asali ne daga rahotannin farko daga gundumar zindajan da ke lardin herat in ji mullah jan sayik kakakin ma'aikatar kula da bala'o'i ta afghanistan ma'aikatan ceto a india sun sami gano karin gawarwaki yayin da suke tona tarkace da ruwa mai tsananin sanyi a cikin fafutukar neman waɗanda suka tsira bayan da wani tafki ya tumbatsa ya kuma fasa wata madatsar ruwa ɗaruruwan ma'aikatan ceton sun sake gano wasu gawarwaki shida da sanyin safiyar yau asabar inda adadin waɗanda suka mutu ya kai 47 akalla mutane 150 ne suka ɓace ambaliyar ta fara ne da tsakar daren laraba lokacin da ruwan wani tafki mai kankara ya cika inda ya tumbatsa ya kuma fasa babbar madatsar ruwa ta jihar sikkim mummunan yanayi ya sa kokarin ceto ya zama ƙalubale. 'yan sanda sun ce kusan masu yawon bude ido dubu hudu ne suka makale a wurare biyu a arewacin jihar inda ambaliyar ruwan ta shafe hanyoyi Murtala Faruk sanyi na kenai na karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ofishin Kano na shirin Axel da ke aikace-aikacen bunƙasa muhalli da aikin noma a Najeriya na tattaunawa da wani kamfani a ƙasar ofishin kano na shirin axel da ke aikace-aikacen bunƙasa muhalli da aikin noma a najeriya na tattaunawa da wani kamfani a ƙasar kenya da ke samar da makamashin girki ta hanyar amfani da ruwa a wani matakin ya daƙile sare-saren bishiyoyi barkatai domin makamashi Daraktar shirin Dr. Dahir Muhammad Hashim ya bayyana haka ne a zanta da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari. akasar na kokari wajen fahimtar da mutane yadda su ba da gudunmawa ya zama cewa an magance wannan matsaloli sana at the same time a nusantar da al'umma yadda abubuwan da suke yi na yau da gobe sukan iya haifar da wasu matsalolin yanzu misali in ka ɗauki matsala ta sare bishiyoyi wani zai iya zuwa ya siyi fili ko gona ya cire bishiyoyin ba tare da ya maida ba kwata-kwata ko kuma a zo a yi unguwa da bishiyoyi da komai wani ya cire itace da shi wannan kaga cewa akwai ganganci a ciki so babban abin da muke so shine al'umma su fahimci amfanin wa'annan abubuwan sannan kuma da illolin da yin wannan abubuwan kan iya haifarwa muna kokari wajen adresin matsalolin da suka shafi zaizayar ƙasa zai ƙasar nan takan fara daga lokacin da wani ya ɗauko diga ya fara haƙa ƙasa shikenan ya buɗe hanya wani zai yi sai ga ta zo ta haifar da matsala babba to doka za ku yi ko me well uh, farko shine ka fahimtar da mutum uh, na yi imani da yawa suna yin abin bisa rashin sani da yawa suna yin abin bisa rashin alternative wato wata hanya yanzu ba zan zo in ce maka kakka sare bishiya ba kwata-kwata maybe baka da abin da za ka yi girki da shi an iya abin da aka iya siya itace ne wurin da gwamnati take yi yanzu shine ya za ta samar da hanyoyi masu tsafta na makamashi mai tsafta abin da ake cewa kilin kukin uh, a sati biyu da ya gabata na je nairobi daya daga cikin abubuwan da ya kai ni shine a samo hanyoyi da za a kawo wa mutanen karkara yadda za su iya yin girki a tsaftace kuma alhamdulillah mun sami eh, kamfani da suke da suka mana proposing risho da za ka yi abinci da shi wanda yake amfani da ruwa da kawai panel guda ɗaya na sola na ga yadda yake amfani kuma allah yadda muna sare rai cewa mu tabbatar cewa an ka ko da dai ba zai wadaci ko ina ba kuma at the same time gwamnati na kokari wajen samar da woodlot wato wajajen da zai zama cewa itace yake bayarwa kadai icen nan kasuwanci ne mai girma idan amma ba a yi shi akan ka'ida ba kawai duk inda aka ga bishiya a ce za a cire ta ba muna ƙwari magana za a yi regulating din wannan wasu abubuwan ba iya doka ba ne akwai buƙatar ka fahimtar da al'umma idan suka fahimta ba ka buƙatar ka enforcing ɗinsu akwai dokokin ma da ba su dace da yanzu zamanin da ake ciki ba mm. ah, for example muna ta ƙoƙari ga cewa ba iya a yi dokar ba ya zama cewa an samar mata da wani time da za a dinga review din wannan dokar a dinga bibiyar ana sabunta ta zama sannan na biyu kuma ya zama cewa an tabbatar da dokar an bi ta amma kullum abin da muke cewa shine al'umma ma su fahimci me yasa ake yin aikin kafin ma ka zo ka ce ka saka doka mun fahimci cewa a baya akwai kuskure in ka zo ka sa doka wani zai yi ta bayan fage ba gan shi ba da haka yanzu dai abin da kuka sa gaba idan na fahimce ka shine aikin waya da kan jama'a da ilimantar da su ko ne kuma aikace da kuma yin abubuwan a aikace muna wayar da kai muna kuma yin abubuwan a aikace muna kuma tabbatar da dokoki Dr. Dahir Muhammad Hashim kenan a wasu da Muhammad Ibrahim Kwari. Hukumar kula da gidajen rediyo talabijin ta Najeriya NBC ta yi din karshe ga gidan talabijin na Arise bisa keta dokar yaɗa shirye-shiryen da ta haramta kal wato kalmomin cin zarafi. Kamar yadda shugaban hukumar Balaraba Ilele ya shaida wa wakilin Nasir Adam Elikaya a wannan tattaunawar. a makasudin bayar da wannan wasiƙa da muka yi jan kunne ga kafafen yaɗa labarai musamman ma gidan talabijin na arise shine domin muna ganin suna nema su wuce gona da iri babu wani mahaluki da ya isa ko da za a sa masa ido ya rika yin abubuwan da ba su dace ba ƙasan nan ta fi karfin kowa tana gaban kowa mun samu koke-koke da yawa akan a gidan talabijin na arise akan irin ayyukan da suke yi mun kira su ko a shekaran jiya na kira su ofis nawa na yi musu magana amma kuma suka sake maimaitawa a jiya saboda haka tura ta kai bango idan suka na ba su gargadi na karshe wannan ya nuna kenan nan gaba in sun sake wani abu shi kenan za a ɗauki mataki matsayi da za a iya cewa babu koma da bayan ma'ana za a ɗauki matakin doka a kansu muna da hanyoyi da yawa da za mu hukunta su muna iya rufe gidan talabijin ɗin gaba ɗaya idan abin ya yi muni wanda ba ma so mu kai ga haka tukunna kuma muna iya soke wannan shirye-shirye da suke gabatarwa muna kuma iya rage sa'o'i da suke gabatar da shirye-shiryen su idan awa 24 ne suke yi mu ce mun rage musu su rika yin awa shida kawai a rana ba lallai mu ci taron su na kuɗi ba akwai hanyoyi da dama da dama iya muna iya cin taron su ma na kuɗi ya danganta ga nauyin laifin da suka yi ne to wannan shi yasa muka ba da wannan takarda na gargadi na ƙarshe ga wannan gidan talabijin ko kuma kamfani na talabijin na rais din sannan abinda muke faɗi musu a cikin shine idan za su gayyaci mutane su hira da su idan sun san wannan mutum akwai azurbabi tare da shi ko kuma yana iya wuce gona da iri ko ya jefa su a cikin wani rikici to abin da ya kamata su ne sai abin da ake kira delay mechanism wato akwai wata na'ura da suke amfani da ita wajen jinkirtar da maganan da mutumin yake yi ba daga yana yi ta shiga cikin gidajen mutane ba a'a za su iya yankewa kafin ta shiga duka abin delay mechanism bai wuce dan dakikoki kaɗan kawai gidajen yada labarai na kasashen duniya da dama suna amfani da wannan ah, delay mechanism din wato wani tsari na dan dakatar da abu kai mai kallon shirin ma ba da ma san cewa an yi ba daga gidanka akwai wasu mutane wanda suke kana ba su dama a talabijin ko a rediyo zaka ji maganganu suna fita ba kan gado ba ganin cewa maganar na iya kawo rikici ko na iya tada hankalin wani ko cin zarafin wani to idan ka san cewa akwai irin waɗannan mutane da zaka gayyata to zaɓin ka guda biyu ne na farko ka ɗauki wannan tsari na jinkirtar da sauti da kake aikawa na biyu kuma ka naɗi muryar tukunna sai ka je ka tantance ka tace sannan ka sake kada a hira da su kai tsaye to a gaida muhammad ibrahim kuri a wannan hirar tasu Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 ga masu sauraron ma'azin a Nijar za ku izuwa shafin na yanar gizo ta adireshin mu na hausa da ma shafin mu na Facebook. To yanzu a nan Washington DC a goma cewa karfe 11 da minti 18 na safe yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau wannan shiri zai duba wani babban al'amari ne da ke faruwa a Najeriya. na hatsarin jiragen ruwa da ke haddasa asarar rayuka masu ɗimbin yawa a cikin 'yan shekarun nan musamman ma a yankin arewa maso tsakiyar ƙasar tsakanin watanni uku an samu hatsarin jiragen ruwa sau uku kuma sama da mutane 100 ne suka rasa rayukansu akalla mutane 26 suka rasu a wani hatsarin kwale-kwale inda galibi mata da yara ne suka mutu a cikin kifawar jirgin ruwan a ranar goma ga watan satumba a yankin arewa maso tsakiyar najeriya wanda ke zama hatsari na biyu a yankin a cikin wannan lokaci a cewar hukumomi kakakin gwamnatin jihar Nija ya ce rukunin masu aikin ceto sun iya bakin kokarin su suka ceto sama da mutane 30 a wannan hatsarin jirgin ruwan da ya faru a gundumar makwa a jihar ta Nija. waɗanda hatsarin ya ritsa da su suna kan hanyarsu ne wurin gudanar da harkokin nomansu da suka haɗu da wannan hatsarin sai dai ba iya tantance musabbabin kifewar kwalekwalen ba kuma ba iya gane ko suna saye da rigunar kariya yayin da suke cikin kwale ba sanarwar gwamnati ta kira ga yin amfani da rigunar kariya kanin ta kira ga mutanen yankin da su guji yin cunkoso a cikin kwalekwale. a farkon wannan watan oktoba kuma an samu wani mummunan hatsarin kwalekwale inda fiye da mutane 30 ne suka nutse cikin ruwa a garin yawuri na jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya ga rahoton da wakilinmu muhammad nasir ya aiko mana akan haka kwale-kwalen ya ɗauko mutane ne da aka kiyasta yawansu ya wuce mutum hamsin sun fito ne daga jihar Niger zuwa cin kasuwa a garin yawuri na jihar kebbi waɗanda suka ga yadda lamarin ya auku sun ce iska ne mai tsananin karfi ya taso sai taguwar ruwa ta ja kwale-kwalen daga nan sai ya nutse da mutanen alhaji sani ya wuri a gaban idon salamarin ya faru ya kai ya nuce yana cikin tafiya shi kawai taguwa iska ne ya yawa yana cikin tafiya kawai ko ya buga daya ya buga biyu kawai sai jirgin nuce daga mutane suka kama tuma suka kama tuma ina kallo suna tuma ina kallo suna tuma ina kallo ina kallo guda guda suna nucewa guda guda suna nucewa saboda iska ya yawa to wani irin yanayi ake ciki yanzu bayan nucewar jirgin yanzu ga sana ana ta an da masu masu masu shugaban karamar hukumar mulkin yawuri ta jihar kebbi bala muhammad yawuri ya ce kwale-kwalen ya ɗauko mutane da kayan abinci kafin lamarin ya faru an dai kawo ɗauki wanda yake an samu mutane za su kai mutum goma fiye da mutum talatin da wani abu suna nan cikin ruwa har yanzu ga da nake magana da kai jirage suna can mun sa mun sai kayayyaki na nuta da yagwage da jirage saman ruwa domin a tono inda wannan jirgin yake sannan kuma a tsamo a ga waɗannan mutanen da suka nuce a cikin wannan ruwa da sun yi ƙasa sun yi ƙasa suna nan cikin ruwa sun yi kasa saboda haka lalabensu annan ake yi cewa mu gano dai ina jirgin yake cikin ruwa da ya nutse a gano inda yake sannan a gano ina sauran jama'a suke a hito da su domin a samu a je a yi musu jana'ida ta addinin musulunci wadda a eh, da. Irin haka ya faru a jihar Sokoto wadda ke makwabtaka da jihar Kebbi a wannan mako inda kwale-kwale dauke da 'yan mata goma sha ɗaya ya nutse cikin ruwa a yankin karamar hukumar mulki ta yabo inda 'yan mata shida suka rasa rayukansu kamar yadda dan majalisar jiha mai wakiltar yankin abubakar shehu shamaki yabo ya tabbatar an samu hadarin kwale-kwale a dan ta cikin gundumar turankawa inda wannan kwale-kwale ya ɗauko mutum goma sha ɗai daga cikinsu akwai 'yan mata shidda waɗanda suka rasa rayukansu a inda aka samu ceto mutum biyat. kuma ina kira da dukkan hukumomin da abin ya shafa da suka yi dauki da taimako ga iyalan waɗanda wannan hadari ya rutsa da su haɗoran kwale-kwale dai sun jima suna laƙumin rayukan jama'a duk da kalaman da mahukunta ke yi na ɗaukan matakan kariya daga matsalolin irin haka ya faru a shekara ta 2021 a garin wara mai makwautaka da garin yawuri duka a jihar kebbi inda mutane fiye da 100 suka rasa rayukansu baya ga wasu haɗoran kwale-kwale makamantansa da suka yi ta faruwa a wasu sassa na najeriya muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoton har yau da hatsirin jiragen ruwa ya zama ruwan dare a arewacin najeriya a tsakiyar watan yuni ne kuma aka tabbatar da mutuwar mutane fiye da ɗari bayan da wani jirgin ruwa ɗauke da ɗaruruwan masu zuwa ɗaurin aure ya kife a kogin neja kamar yadda 'yan sandan yankin suka shaida wa kafafen yada labarai a lokacin to bari mu dakata a nan amma za mu ci gaba da bibiyar irin matakan da mahukunta suke ɗauka na ganin an rage yawan hatsarin jiragen ruwa a najeriya da ke sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane yanzu a madadin daukacin ma'aikatar sashen hausa musamman julie lazar gresham da ta hada sautin baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington da ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To madalla a gaida baba ya kuma makeri yanzu kuma lokacin ne da za mu zaƙa lokacin daga shirayen da ku masu ke aiko mana ta imel makarantu. To saƙonmu na farko a ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau ya ce kalaman kamfanin NNPC na cewa babu shirin ƙara farashin man fetur akwai lauje cikin naɗi. Ganin yadda a baya suka ce hakan amma kuma aka zo aka ƙara. To yanzu ma gashi gidajen mai sun ƙara farashin. Allah dai kyauta ya kyauta kawai za mu ci. Amma kam gaskiya akwai ciwon kai sosai ma kuwa. sai saƙonmu na gaba da ya fito daga isuhun dila faki ya ce a yau ne al'ummar musulmai masoya manzan allah sallallahu alaihi wasallam a garin faki gudanar da zagayen maulidi domin nuna farin ciki da zagayar wannan wata da aka fi haifi fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya kara mana kusanci da shi amin sai kuma saƙonmu na gaba shi ma da ke cewa ya dai fara da sallama ya ce biyar hausa dama hausawa na cewa wato gara jifan makwabta don a' wato ku isar mana da saƙonmu cewa kokenmu ga mai girma gwamnan jihar mu ta kebbi da nasir idris ƙauren gwandu da ya cewa hanyar mu ta fana zuwa gwaza ta wuce zuwa da kushi saboda haka ya kyauta a gyara wannan hanya to da fatan wannan saƙo zai je ga inda aka yi domin shi sai kuma mu na karshe a yau da ke cewa muna wa marhaban da fitar da sabbin dabaru da ma'aikatar kula da aikin gona a najeriya ta yi domin shawo kan matsalar karancin abinci da man fetur da fatan allah ya sa a cimma nasara sako daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri to dan abin da ya sabo kenan yanzu kuma sai shirinmu na karshe labarai amma a takaici. sarfi a takaice mayakan hamas da ke iko a zirin gaza sun kai wani hari da ba taba ganin irinsa ba kan isra'ila inda suka harba dubban rokoki a daidai lokacin da mayakan hamas da dama kuma suka kutsa cikin kan iyakar da ke da tsatsauran matakan tsaro a wurare da dama tare da yi wa kasar da ran mikiya a ranar wani hutu a Isra'ila ta ce akalla mutane 40 ne suka mutu, amma Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ayyana cewa Isra'ila tana cikin yaƙi kuma za su mai da martani daga kausan murya. wani babban dan majalisar dokokin amurka ya ce amurka ba ta son yanke hulɗar tattalin arziki da china ƙasa ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya amma tana neman daidaiton yanayi da kamfanonin amurka za su yi aiki cikin yanci da walwala shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa chuck schumer yana jagorantar tawagar 'yan majalisar dokokin amurka zuwa ƙasar china karon farko tun daga shekara ta 2019 Kasashen Ukraine da Rasha sun kaddamar da sabbin hare-hare a kan juna a yau Asabar harin da Ukraine ta kai ya kashe mutum guda a yankin Belgorod da ke kai iyakar Rasha a cewar gwamnatin wato gwamnan yankin a bangare guda. Ita kuma Rasha ta kai hari da makami mai linzami a yankin Odessa na Ukraine a cikin dare. a yayin da ake ci gaba da neman tallafi ga miliyoyin 'yan kasar sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita rayuwarsu wata babbar jami'ar majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis ta yi gargaɗin cewa al'ummar sudan na rayuwa ne a cikin mawuyacin hali kuma suna cikin haɗarin taɓarɓarewa idan duniya bata tashi tsaye don taimaka musu a lokacin da suka fi bukata ba akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu kana wasu arba'in suka jikkata bayan wata girgizar ƙasa da ta afku a yammacin ƙasar afghanistan a yau asabar kamar yadda wani jami'in kula da bala'i ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters ma'aikatan ceto a india sun sami gano ƙarin gawarwaki yayin da suke tona tarkace da ruwa mai tsananin sanyi a cikin fafutukar neman waɗanda suka tsira bayan wani tafki ya tumbatsa ya kuma fasa wata madatsar ruwa akalla mutane 150 ne suka ɓace ambaliyar ta fara ne da tsakar daren laraba yayin zuwa yanzu kuma waɗanda suka mutu adadinsu ya kai 47 To a gaida na mutan sanyin na masu raro da haka ne makakashin shirin wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi a Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Murtala Faruk Sanyin da ya taimaka don kawo muku shirin sai Julie Lex Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Bill. Daga nan birnin Washington DC ne sarfi hashin gumel ke cewa sai mun sake haduwa a shirin mu na dare. Salamu alaikum.